تفشي جرائم العنف من اغتصاب وسرقة وقتل أتاقى صوت كيد صورة جبا نعم مما يشيع الخوف والشعور خوف يكون مما يشيع الخوف والشعور بانعدام الأمن بين أفراده زيادة الحوادث الثاني زيادة الحوادث بسبب تأثير المخدرات على مراكز الذاكرة والانتباه يؤدي ذلك إلى ارتكاب الحوادث أثناء القيادة والتسبب في الإصابات في الإصابات الجسدية وأحيانا الوفاة للمدمن أو المارة في الطريق الثالث تو كافين شيكو abinda wato karatunmu na yau za a yi shi ne akan harkar shaye-shaye kayan maye su da abin da suke haifarwa na musiba a cikin al'umma za a yi mayan za a faɗi shi lura da shar'an da sannan za a yi bayani akan hankali domin shi hankali ana ce al'aqlu mana taklif hankali da shi ake komai yana yi bari na bari sai da hankali yasa ake ce aka ce wato shi mara hankali an ɗauki alƙalami a kan shi na rubuta mai ya yi ko bai ba mai hankali to shi yasa makiya musulunci suke mai da hankali kan rusa hankalin musulmi saboda ba su da hankali ba za su amfani kan kansu balle su. ba za su gyara duniya su ba da lahirarsu to shi yasa yana da kyau ba wannan za a yi ne don sako ne don ke anan ba za a yi ne dan kai kana shaye-shaye ba ana yi ne dan a baka sakon ka je ka isar kun gane da kyau mun abin da za mu karanta a zararul ta al mujtama illolin da shaye-shaye suke haifar ma society al'umma gaba daya inda za a dau tsari na shaye-shaye to illar da zai haifar mana walallai ba karama ba ce saboda me la taktasiru adararul mukhaddirat alal mudmini aw al muhiqina bi su shaye-shaye illa su ba ta tsayawa akan shi mai shaye-shayen kadai ko wanda suke kewaye da shi kamar iyaye yan uwa makwabta ba su kadai illar take tsaya ba bal tashmalul mujtama ka kul dukkan society illa take shafa ƙasa gaba ɗaya in dai matasan ta za su yi ta shaye-shaye to wannan ƙasa tana tare da rugujewa wamin tilkar adarar daga cikin wannan adarar ɗin abubuwa na cututtuka da suke samuwa ga ƙasa idan 'yan ƙasa suna shaye-shaye ga sunan kamar haka na ɗaya ta tafashi jara'imul unfi wato jarima ai kun san jarima da hausa ma jarima ake jago wato abubuwa na barna na ta'addanci al'unfu kenan ta'addanci na na ƙarshe tafashi duk zai yadu zai yadu cikin al'umma muddin akwai ana shaye-shaye akwai kan shaye-shaye kuma ana shaye shaye abinda zai biyo manya-manyan laifuka da ba a so su ne za su faru a ƙasa kamar me minik tisabi kamar kwace kwacen mutum wannan abinda da ake cikin rakidinafi a kwace waya kwace kuɗi ta'addanci fyaɗe duk waɗannan abubuwa da suke da ƙarfin su to za su faru don mai yin su sai ya yi shaye shaye hankali shi ya kushe tausayi ya fita a kwakwalo shi duk wani rahama babu ita duk shi yasa wannan da kuke ga ana ta yanzu abin da ke faruwa kayan maye ne suka yi a cikin al'umma wasarika sata ita ma za ta yawa da mai hankali na cin shi ba zai zo bai ce zai saci kayan wani waƙat da kashe-kashe a ɗau makami a daɓa a ɗau bindiga a harbi a faskare aiwa duk wannan sababinsu yana faruwa ne saboda me akwai tafashi jara um su kuma abin da ke sababa su shine mukhaddirat shaye-shaye مما يشيق الخوف والشعور amni الأمن بين afradi. wanda wannan kuma shi ke haifar da tsoro da jin rashin aminci a cikin al'umma a farad na, na society a ah, to ya je ya sha hankalin shi ya gushe zai iya daukan bindiga ya harbe wanda ya ga dama zai daukan bindiga ya nuna ya kwace kuɗi ya kwace waya zai iya nuna bindiga ya kama mutane ya rufe masu fuska ya jeji da su ya ta masa azaba ba ruwan shi saboda ya sha hankalin ya gushi sanda ya dawo kuma babu magana tausayi wannan duk mukhaddarat su ne suke sababawa sanda kuma duk wannan ya samu aka ce a ƙasa akwai iktisa akwai sarika akwai kat to wannan yan ƙasa ba cikin kwanciyar hankali kuma yana iya faruwa na biyu me yake haifarwa ziyadatul hawadis ya ƙaruwar haɗura daban-daban wanda suke bi sababi tasirin mukhaddarat ala marakiz zakira saboda sababin tasirin kayan maye da shaye-shaye wanda suke tasiri akan marakiz zakira wato fakon hedikwatar tunani ita ce kwakwalwa ya je ya sha kwakwalwar ta rikici ko walinti ba da gurin da ake samun nan tunaninka yake da kulawa da zai rikice wanda wannan yau ajiye zalika ila tikabil a asna alqiyadati hakan zai bayi zuwa ga hauhawan haɗin rasi ta ƙaruwa lokacin da ake tuki daga mota akan titi sayau yau titin

direba sai ya shaye shaye ya hawa ya tafi yasa sai kaga kan titi fayau amma sai kaga an zo mota da mota an haɗu me kawo haɗuwa hmm? da ɗaya daga cikinsu ne watakila kwakwalwa ba daidai ba inda titin yake gaba ne yake ba ya zo ya kan tsama maka kwakwalwa an je an rikita ta ko wannan karuwar haɗira za su yi haka za ka yi ta gani ƙasa na tamu kamar ƙasa mahaukata a je asibiti ka gani emergency na murtala ka je aminu kano ka ji duk inda emergency suke masu aikin a wurin sai ka ce kamar ba su da tausayi saboda ga wannan nan zai jini na ta zuba wancan haka sai ka ce to sun yi sun gaji ya za su an kamo ta an kwaran kwatsame wannan ya karere wancan gaba ta balle can jini na zuba suna cikin aikin ba su gan wasu ya sake kawo su ba ka yake ba ne to ya za su yi saboda gari ne ka ƙasa ce kamar ta mahaukata ba inda ake wannan duk duniya irin najeriya ka ji an haɗa an kan tsama motar ta kama da wuta sun ƙone a ta fari sun mutu wasu sun ji rauni wani lakar ta lalace wani ya kare wani daga nan fa nan fa ya sami na kasu din me ke sababa wannan harka ce ta shaye-shaye da harkar rashin doka wacce a tafi da ita taya ta lashe dama ta kusa fashewa kuma ita ta fashe ya san da gyara ya ki gyara duka wannan haka za ka ta ga abubuwa da suke faruwa ce za su yi ta karuwa wato ainihin wata sabbin fil isabatil jasadiya da samun raunuka a ciki a ji wani kamar da na ce maku ka faɗa ta abin nan wani hannu ya datse wani kafa ta kare wani baya ya goce duk ba haka ake ta fama ba ne sababin ɗaya direban ne je sha sha kan ya tafi ya je tura cikin rami wa hayanan alwafat mudminina ko mudmini aw marati fi tari wani lokacin shi mai shan ne ma zai kai shan har ya mutu yau ya sha ya farfado gobe ya sha wata nan ya sha shi kenan ya zarci ko wani lokacin masu wucewa hanya za a buge a fyaɗi shi mai shan ne zai sha ya taho kan hanya ka buge shi ya ja maka wani lokacin direban ne yana gani bai zo ya buge duk har ka shaye shaye ba ka ake ta fama ba to dukkan wannan society ce za ta cutu sai na gama na uku su ul haliki ka karanta karanta da karfi da sauri تخصيص نفقات كبيرة من مقدار من مقدارات من مقدرات الدولة من مقدرات الدولة لمكافحة المخدرات NDLEA إلى جانب الخسارة الكبيرة في عوامل الإنتاج من معدات وآلات في المصانع. يوا abuna uku da shaye-shaye ke haifarwa a cikin ƙasa da al'umma gaba ɗaya shi da su halatul iktisadiya wato mummunan lalacewa tattalin arziki tattalin arziki zai shiga wani yanayi mara kyau a ƙasar eh saboda me akwai taksisu na faƙatin kabira min muƙaddarati daulati mukafatul muƙaddara A duk shekara an bajet an ware kuɗin da za a ware ma ndla e, hukumar kula da shaye-shaye ko an ware kuɗi na ma'aikatan albashinsu motocinsu da eh, tirenin da za a yi masu waye-waye ma kuɗi yake ware ma wannan ɓangaren amma tun da suke me suka hana za ka ji lagos an kama waye kwanan na gani doya a doya aka tsaga aka saka koken aka ɗinke doya aka ɗinke doya za a fita da waje abin na na na na na lagos aka kama ana faskara hega hega koken ta fito takalmi wannan za a ɓare a saka ciki a ɗinke za a fita da shi ko kuma za a shigo da shi koken Sun, wane ne haka za ka yi ta ji kullum to an kama me ake masu hmm? saudiya an aka kama mutum da kwayu na mai kashe shi ake kawai nan take ba wata shari'a ba wani Ya yasa suke zaune lafiya mu ko kullum gashi nan nan motoci za a lodo a sanyo kayan maye a ɗoro su kayan alifi a shigo da su garin nan nan nan kwanan nan can wasu shaguna aka ga ana ta harka ba a gane kullum idan zo su bude ashe kayan maye ne suke sayarwa haka kullum abinda za ka ta gani kenan to wannan abin da muke magana tattalin arzikin ƙasa na taɓuwa ta ɓangaren matsalar shaye-shaye ita gwamnati ta ware kuɗi don maganin abin amma ina maganin yake ɗaya kenan sannan ina janibin kasar kabira fil awamilin intaj ɓangaren dakal income abinda za a samu matasa su rika aiki aiki nasu ya ja a rika samun kuɗin shigo a ƙasar zai ƙasa to yara suna ta shaye na za su yi maka aiki ina za su da su da ake zaune lafiya nan da kamfanoni na aikin ka tafi bambai ka fara jin rugugin injina kamfanin eh, waye ne tabarma kamfanin bargo kamfanin atamfa kamfanin fata kamfanin waye batch uku kullum masu aikin safi na rana na dare 24 hours company suke aiki za ka ga kekuna a wajen 200 duk yara ne ma'aikata don su babu an kashe kamfanonin su kuma matasan zuciya ta mutu yamurai sun zo sun cika garin ka tafi in ka tafi kofar rodi su ne in ka tafi nan sabon gari su ne mu kuma yaran mu suna nan suna ta gararan ba sai can su taru a yan shaye-shaye da ɗan zuke-zuke da abin nan haka ga sunan wannan tattalin arziki dole ya lalace a ƙasa tunda yara mu na ta shaishai sai zaman banza can gurup can gurup haka za ka gan su a titi mutum ya wuce su su kura mahi zaki ka wuce da yan mota kada dan rufin asiran ka ba san shekara nawa ba a kura zagi hasada ga hasada ga kiyayya ga kuma su kuma sun ta kisa shi ne ma zuciya su a mace ko ba gaskiya ba hmm? dole ne mai ta fama da matsala to wannan tattalin arziki kaga zai zama ya shiga cikin matsalar tunda intaji ya yi ƙasa min mu'addatin wa alatin fil masani mu je na hudu rabi' الانهيار الاخلاقي في المجتمع ككل بسبب بسبب انتشار السلوكيات الاجراميه وغياب الرقابة الداخلية والسلوك الإنساني على على التصرفات الفردية. يوا أبنا هدد ذي سبب ما سوسايتي شاي شاي شنو الانهيار الأخلاقي لا لا تشور ɗabi'u na gari ya zama tarbiyya da ka sani ta ido za ka rasa ta yaro ya sha ido ya jawur su luhulun baya jin kunya kowa ko uban shi ma bai jin kunya ba wani to wannan zai zama ya yi yawa wato su in eh, halittar abinan ko al'inhiyar alhalaki kira ta ido kunya babu ita sai rashin kunya sai tsara tunda hankali ya gushi to za ka ga ya yaɗi filmu shi a cikin society ka kul ko ina ai ta fama da wannan kuma yau ba ya ke fama wata unguwa ce na jiyo can kwa take kwaciri kwanaki can da abin ya yawa yaran an yi an yi sai da aka kwashe aka haɗa kai da 'yan sanda da dpo da macen bamfai kawai aka zo aka kwashe wasu aka harbe su tukwa aka kakkashe wasu sannan aka sake kama wasu aka kakkashe aka shi kenan aka ji sauki sun fitine unguwar sata kisa il ta'addanci iri-iri sun yi sansani a wannan kwacin duka ga irin wannan masifa yau shi ba shari'a rashin shari'a ji shi ne mai su kayan mayan ne da suke ka don me yasa za a basu kawo in an kama su me yasa ba za a musu kunci da ya dace ba ya je a tsare shi ya je eh, ta shari'a ya ɗau lauya yana da kuɗi ma haka dai ko Allah ya sauƙaƙe mana wannan tattai wato za ga rashin kunya ta faru rashin takwa za ta farar da wato ainihin bi sababi intishari sulukiyatil ijramiya sai ka ga mujirmai su ne za su yaɗu ɗabi'u irin na ijiramanci an san mujirmi ko wanda bai jin kunya kowa zai iya ɗaukan makami yanzu wanda zai tsare ka da wuka ya kwace maka waya in ka ƙi bashi ya dafa maka kuma wuka ya sa mata abubuwa na na dafi ya caka maka ba haka suke ta yi bane ga su zu saboda waya ta dubu hamsin dubu ɗari zai kisan kai haka suke jijiya nan na ke karanta a labari wani yawai ana faɗin shekara da ta wuce me shi yana faɗin ai da ta zo mashi ya rasa hannun shi gaba ɗaya daga nan an datse zuwa nan ya ya taso daga wurin ɗinki ya bi zai sai abin da biya ta wurin abokin shiga ana faɗa daga rago ɗaya ya fito da wuka kawai ya kafta mushi aka je aka yi tarin hannu ya riɓe da aka dace. yanzu yana nan da hannu da tela ya gama tela to kaga wani wace irin musiba ce ya ce ana cewa to nan gaba za ka ƙara raba faɗa ya ce ito da aiki ne na lada nan gaba ma na gani za su sake to haka faɗa nawa za ka raba yan kwaya suna faɗa da su na ruwanka da su hadi yan banza ne ka kyale su je su yi can ka karka matsa irin wannan ka yi nesa da su tunda ba cikin hayyacin ke ba to wannan abubuwa zai za ka ga ya yaduwa giyabun da hiliya da kuma wato kulawa ta cikin gida ita ma za ka ga babu ita raƙaba a Saudiyya suna da wata 'yar hukuma wanda 'yan sanda a cikin unguni da 'yan mota ya karama da suke zaga ana kiransu annashida suna zuwa suka sami yara zaune sai su tambaye su me me kuke anan in suka kasa ba su amsa ce to ya laro ko ai kama gaban shi majalisa irin ta matasa nan ba sa bari saboda ita majalisa ta matasa ana ake kula da shari dan da an zauna za a fara dan kukkulla ya za a sha in an gama shan kuma ina za a haura to ba za su taɓa yadda su ba wasu matasa wai a wata majalisa zaune ba saboda wannan zaman shari za a kulla kowa ya tafi gidan uban shi ko je sana'a ko ya je karatu ai ba a rasa abin yi to amma mu yanzu ba haka yake faruwa ba haka za ka gansu a kango ga lungu a sako suna nan kowa na gani sai dai kowa ya wuce eh sun shaye shayen hankali ya fara guya sun fara hawa gidajen mutane sai kuma a zo ana surutu a yara kaza su lalace to wannan ka ga rashin shi na sabab wannan wasulukul insani ala tasarrufatul fardiyya da kuma irin kulawar wato suluki na mutum da irin tasarrufin shi shi kadai mu a nan ƙasa ba a kula da shi Su inda ake yau aka ci gaba kowa kallon shi ake me kake wace sana'a kake ina kake shiga ina kake fita kowa na kallon shi ba mu nan ba wai ɗan gidan ba ba koma zai zo ya tsayar da zai ba haka ake ba yanzu ka shiga ka ga irin yadda ake zama ba wanda za ka ce wai yan unguwa an san kowa da kowa kowa kawai zama ake ba a san waye ba mutum sana'a me yake me yake kula baka sani ba Allah ya sauƙaƙe sai na gaba intishar خامس انتشار الامراض الامراض المعديه معديه معديه مثل ال مثل الايدز ايدز ايدز كيف كسان ايدز بني مثل الإكس بسبب الممارسة الجنسية وتبادل الحقن مع حقن حقن وتبادل الحقن مع أشخاص يحملون تلك الأمراض تو daga cikin abin da shaye-shaye ke haifawa shine yaɗuwar cututtuka su ma cututtukan masu yaduwa kamar cutar AIDS ta sababin hanyar mumarasatul jinsiya ko zinace-zinace ko kuma ta tabadul hukan canjin allura din nan wanda suke ma kansu wancan kasan yan shashi yanzu ana ana mayan nan na allura ko allura ce ta maye za a je ya yi ba ruwan shi in ya yi wannan ma abokin shi yanzu ya ɗauka yi to idan na farko yana da cutar aids na biyu ya ɗauka je yi kaga daga nan shi kenan su ba ruwansu da wani gwada wannan yana da cuta nan bai da ita duk ma cuta ta ne to mara cutar nan ma ya ɗauka daga nan kuma wanda suke masu kuɗin yan shaye-shaye daga nan ya zinaci zinaci a je a tafi hotel a ɗau yara a je a ta shashanci to daga nan za shi ya zuba musu cuta dan ya kwaso a allura da can kuma haka sai kaga an yada cututtuka a cikin al'umma wanda suke cututtuka masu yaduwa saboda shaye-shaye tunda su shaye shaye ai hawa-hawa ne yara talaka da za su yi kanana irin wannan da kuma manyan da su kuma suna da kuɗi za a yi na irin su koken irin su waye da ɗaukan mata a ta shashanci to duk shaye-shaye yana haifar da wannan allah ya tsare na shida عدم وجودك كوادر من من العمالة الماهرة وبالتالي فقدان المجتمع للكوادر العمالية الماهرة التي تلعب دور أساسي في زيادة إنتاجيته يوا daga cikin matsaloli da iloli da shaye-shaye ke haifar ma society shine adam wujudu kawadirin minal minal minal mahira rashin samun ƙwararru wajen aiki wanda zai bunƙasa arzikin ƙasa atun yanzu wannan yara sun kama shaye-shaye karatun ma za su yi ne can kan ma aiki za ka gansa a karatu ba sa yi in aka bincika bai zuwa maka a nan unguwa na san wani yaro da babu shi baban ya rasu ta zo ta ce ya za karatu ta biya ta ba shi kuɗin registration ya je da ya je bai registration ɗin mawa a shi ya kashe kuɗin ya zo ta ɗauka yana zuwa makaranta ya je aka ya ɗan kokola dai da kyar aka sake registration din da aka yi zuwa a tam din ina jin bai fi zuwa uku ba bai zuwa makaranta ashe zagayewa ke tafi Yaje ce ta sabga shi ya haɗu da abokai iska da yan shanshan shi karatun ƙi kuma shine maraya babba a gidan ita kuma tana kuka to kaga irin wannan bai karatu ba me zai iya yi me zai yi cikin al'umma wai ya je ya fara menene koyon ɗinki sai waye ne ya fara neman ya budurwa waye duk shirmen banza dai gashi nan to duk irin wannan ba a yi karatu ba balle a sami ma'aikata na kwarai dan shaye shaye kwakwalwa shi yoshi zata iya wani abu yoshi zata iya aiki to sai ka ga kuma wasu yaran suna da kwakwalwa sai ta lalace to rashin waɗannan samun ƙwararru wajen aiki a ƙasa wa bitali fuqdanul mujtama'i lil qawadir al ummaliyatil mahira daga nan ƙasa gaba ɗaya mujtama' sai ta rasa ma'aikata ƙwararru a latital abu daunin asasi wacce za ta aiki tukuru fi ziyadati intajiyatihi wajen ƙara product inda za a samu a ƙasar babu yara ba sa aiki ba sa sana'a ya za a yi arzikin ƙasa ya ƙaru har ƙasar ta samar da abin da za ta amfani da shi wata ƙasar ta amfana ina za a sami wannan mukinan kullum dai yan china su yi su kawo mana ko a abu ɗaya nan buhari ya ƙoƙari noma mu gyara mu rika samar da shinkafa muna da wurin da za mu noma da komai mu rabu da ta thailand mu rabu da ta ko'ina mu ci ta mu tafi garɗi aka yi ta zagin shi a buɗe boda za a buɗe bodan kowa zai ji ga kamfanoni an fara na shinkafa abu an fara ɗan farfaɗowa wanda suka durƙushe an kama mana wacce lalatacce ta thailand ka ci ba daɗi wata ma ta ta saboda kawai wasu su ta nan za su ci za su kuɗi kawai masu shigo da ita da wa kenan amma wannan arziki ne duk kasashen duniya ba ƙasar da ta ci gaba sai da ta wannan tsarin ta kulla godarta ta yan ƙasa a matsa masa su yi aiki a ƙasar su su ci da kansu ya rugu kuma a saya a waje ba ƙasar da za ta arzikin ta zai bunƙasa ba ta yin abin da wacce ke so sai dai ke kula a shigo maki da shi wannan shigowa da shi din cikin mutum ɗari masu amfana ba su fi goma ba su masu shigo da shi din ko kuma kullum ƙasa za ku yi ta yi kuma tattalin arzikin ku me yasa yanzu dala ce tsada saboda kuma shigo da shi muke inda mu ne za a zo da dala a sai namu ba za mu karu ba kuma a afirka najeriya ita ce uwa ta isa ditte wannan kowace ƙasa ta zo ta sai kaya wurinta amma saboda wasu matsiyata wanda suwa son ci gaban ƙasar haka suke so kullum muna nan sai dai mu zama bayi matasa ga sunan ba aikin yi ya za a kai aikin yi ba a samar da wurin aikin ba hmm? kamfanonin shinkafa na nan gaba za a fara na masara inda za a ci gaba da noma na alkama na timatiri na waye sai ka ga ƙasa ta yi arziki an sami aiki to amma sai an ci wuya da farko to waya ce ba a so sannan matsiyata a gefe suna ziga dan me yasa za a kula boda me yasa za a yi kaza to abu da din kowa ya shigo da abin da ya ga dama ko kuma ku zauna ku zama ci ma zaune ba shi kenan ba ashe ne ai mutane ba su fahimta abubuwa saboda sai da an fara ya saka siyasa ba magana kulla boda ba ne matsala matsala matsala ta mu ce da za mu tashi mu yi aiki tukuru mu mu rika samarwa to sai mun zama neman mu ma ake a ƙasar duniya neman mu ake da me za mu kawo me ne nawa muka yi mai farashi amma yanzu kula dai ka yi oda dan ce ne kawo maka komai a tambaye kawo maka kai kamfanin a tamfanka ka rufe ko komai dan ce ne zai maka daidai da hulan na yanzu wannan kube da mutanenmu ke dinka su sami kudi yanzu yancin da suke ta ƙoƙari su wuta in inji lokaci guda zai murza su ayo a kawo shi kenan gardi da zai ɗan sami kudi yanzu an rufe tashi Allah ya sauƙaƙe to gefe kuma ga wannan musibata ta shaye-shaye da ake ci ana turo mana kayan maye muna ganin kamar ba kuma bane kofa buɗe a shigo da su ta motoci ta jirage ta waye an cika ƙasa da kayan maye kowace kuma unguwa ya wuce ma maza har da mata mu je wannan sune adrar a takaice sai me adrar المخدرات على الأسرة هل تتوقع أن تقوم أم أن تقوم أم أن تقوم أم أم نعم أن تقوم أم بسجن ابنها to sai cututtuka na kama maye da suke sababa ma family a family wancan na mujtama ne society to bangaren family kadai wace irin cutuka ake gamuwa da su shine ya ce shin yanzu kana zaton uwa za ta ce a kulla ɗanta a kurkuku uwa da take son ɗanta kana zaton uwa son ɗanta da take za ta ce ku je ku kulla ɗana a kurkuku karanta mu ci مع الإدمان وآثاره السلبية على الأسرة أصبح ذلك تصرف شائع. تو أيكوا ai kuwa yawaitar maye. da yara za su sha yaro hankalin shi ya fita ya lalace zama ɗan kwaya mahaukaci da irin abinda shaye-shayen yake sabbaba ma dangi ko famili na cutarwa yaran in ya lalace cikin famili aiko an asbaha zalika tasarrufun sha'in an waye gari wani abin yau yana ne ko ina ya ya yaɗu ko yaro da aka kama sun je sun fasa shago ta sama sun fashe kwanan sun shiga sun kwasa aka kai police station aka kira uban ya ce shi ba ruwan shi duk abin da za a je a yi mishi uwa nawa yau ita ce za ta ce aje a kulla ɗan a kurgu ita ba ruwanta ya fi karfinta yadda uwa ke son da saboda lalacewa ta kai lalacewa ya wuce diya da ake tsammani ya ce to wannan abin da ke sababa shi kenan shaye-shaye ga sana abubuwan karanta mu cito da sauri fal atharul karsiyya fal atharul karsiyya allati tatruku al mukhaddarat ala al usra hmm. ah, tudfa'u biha lil inhiyar tam alladhi yazhar fi iddati suwar na'am cito yau irin waɗannan ababuwa karisiya gurɓatattawa da suke ta faruwa na na haɗira da lalacewa wanda su shaye-shaye ko kayan maye suke bari dangane da usura dangi kenan ya sa wato ainihin waɗannan abubuwa sun bayyana da yawa ga nan kamar haka ma'ana shaye-shaye suna sabbaba wannan matsalolin a cikin famili a yau mm. yaro yana shaye-shaye to shi shaye-shayen shi kuma sai ya sabbaba waɗannan abubuwa ga sunan guda hudu da suka faru cikin famili na ɗaya tafakkukul usari التفكك الأسري الذي ينتهي بالانفصال نتيجة سوء العلاقة الزوجية نتيجة سوء المكوب سوء العلاقة الزوجية وكثرة الخلافات بسبب عدم تحمل المدمن لمسؤوليته أبو نفر كو تفكك الأسري shaye-shaye kan sababa wargajewar ma familin gaba daya da uwa da uban ma kaga ya kai ga sababa saki me dalili saboda me zai kai ga intiha'il infisal wato bil infisal yantahi bil infisal kaga ya sababa uban ya saki uwa. saboda mai sakamakon alaka ta auratayyar su za ta lalace saboda yawan kullum a ta rikici tsakanin uwa da uban ta sababin shi wannan ɗan shaye shaye ɗan nasu wajen abubuwan da yake masuliya a rasawa zai ɗauka ina jin ba ku fahimta ba yaro idan ya lalace a gida yana shaye-shaye yana ya fi karkata ne wa zai ya fi ɗan rurrufawa a cikin uwa da uba uwa ce za ta tsaye da yake za ka ga uwa ita tana ba ta so a sani kuma sai ta ce ana fa matsa mashi ana damun shi ko to shi kuma uban yana so a biya gyaru to in abu yayi yawa ya yawa sai ka ga in ba sa ba uban sai ya kai ga yanzu in fa ta matsa ita ma fa zai fasa keta ta je can su karata da shi shi ba ruwan shi ana ana ko ba hana saboda za ta ta daure ma dan gindi yana shaye-shaye uba na so a gyara ita kuma kullum tana daure mai gindi sai tana ba shi yan kuɗi yana abin kullum uban in ya gaji in ba sa'a ba sai ya sabbaba sakin uwa نبيو نعم تردي الوضع تردي الوضع الاقتصادي والمادي نظرا لأن جميع المصادر المادية للمدمن تتجه نحو نحو الحصول على على المخدر أدى ذلك لحدوث تردي واضح في الوضع المادي لأسرة للأسرة للأسرة وعدم القدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية إلى جانب قيام المدمن المؤمن بسرقة متعلقات المنزل والخاصة بأفراد الأسرة سواء أموال أو مشغولات ذهبية يوا أبنا يكون بيودة تكي شاي شاي كي هاي فرما فاملي يلالا ya yana sa taɓarɓarewar tattalin arzikin gidan kuna ganewa saboda me duba da cewa wato dukkan hanyoyin shigowar kuɗin shi ɗan shaye-shayen za ka ga sun lalace ko sun taɓarɓare yaro ne na yan sana'a shi na ɗan samu ya faɗa shaye shaye yau ya dan wannan dan abu nashi ya sayar yau dan wancan ya sayar karshe me zai komai ya kare to daga nan ga an sami me saboda duk sun tafi zuwa alal muhaddir alal muhaddir ko to sai wannan adda zalika lil hudusi taraddil wadih wadih fil wadih al lil usra wannan kuma sai ya koma kan gidan sai ya fara tambaya uwa ko uban ya tambayi uwaye waye ana nan suna dan bashi kuna ganewa yana dan kashewa yana zuwa yana shaye-shaye har wannan dan dai a iya biya mashi bukatun shi ne da kullum ko to sai a zo kuma an kasa su su kasa bashi kuɗin kudin ake bashi je dan sha ko ya ci sha ko ya wane ne kuna ganewa to har ya kai ila janibi qiyamil mudmini bi sarikatin muta'alliqatil manzil tunda ana bashi yau an gaji uban ma ya gaji sai fara ne fara sata kuma yau ya zo ya dan dauki kaya kaza ko na uwar ya je dan dauki na wancan ko wanshi ko kanan shi sai na uban sai yan sace sace kuma ya fara daukar muta'alliqatil manzil yan abubuwa na gida dan dai abin da ya gani zai dauka je ya sace kuna ganewa to to masha Allah kuna ganewa har ya kai ga kuma taba ma na kowa daga nan kaga sai ya zama amma um, duk ɗan da ya ga wani abu zai taba da wato wato mashgulatun za idan mawar tana da yan gwalagwale ta sacewa da yan kunne da yan abubuwa masu tsada kuna gani duk masibo na na uku shine annabzul ijtima'i mai shaye-shaye in yi yawa to za ka ga a cikin society a gidan gaba ɗaya shi yana gudun mutane mutane na gudun shi shaye-shaye ke ga matsa da shi shi kuma shaye-shayen da yake shi ma yana nesa da mutane sai ga ba ta shiga sai rika jin haushin ɗan uwan shi su kuma yan uwan tun yana shaye suna shaye shi ya ɗauka an watsa da shi inda ya a bashi kuɗi ya je shaye-shaye an hana shi in ya shaye-shaye wata ya ji haushi ya sha in ya farko ko shi ma zai iya duka uban zai iya duka dangi kowa ba zai iya barba ba saboda me ya sami ikita amu wa huzin shi lokacin bakin ciki je ki an bata mashi an ki bashi to bari ma ya kowa na ƙarshe shi ne eh, A kusuri eh alƙulkul kusuri shi ne wadargun sauja idan mai gida ne yana shaye da wata zai zo ya daki matar da shi wata ran ƴaƴan shi ne bakwai mai gida mai ƴaƴan wani ɗan ya daki uba duk ana samu saboda ne idan ya shaye shaye na ba abin da ba sai ba saboda akwai wato ɗin abubuwa ya motsa mashi a zuciya shi jinin shi na bugawa ba daidai yake ba komai ma zai iya yi wannan hali ne da ake samu da su masu shaye-shaye Allah ya tsaye a ci gaba da karanta da sauran da su suka karanta muku wannan su kamata a ɗan tattauna ku ji na ku ra'ayoyin ko ga shi lokacin a kulace da eh, shi nan ba wata tambaya ba alhaji eh. dan karin da ke yi akan wani sabon shaye-shaye ne to wanda um, irin allura ce ake yi amma sai kama su suke ne to yanzu abin ya fi gaskiya ga cikin gari to yanzu masifar in ya je sai da naira ɗari sai in ya yi to in dai a gurin to naman ciki sai ya rufe ya lalace to haka yanzu suke ta duka jiki har gaban su yanzu haka suke yi akwai yanzu wanda na sani mutum biyu gaba ɗaya yanzu sun daina ma tafiya dukkan naman su sai dai dinga tsutsa yana zubewa kuma asali ba ta shaye-shaye ba ta masu sikila ne za abin ya buga cikin gari mu nan yanzu wajen gari ya fara kula akwai jirgin musibin kasuwa Allah ya sauƙaƙe ya ta kuma tashi ta iya iyawa da za a haka ta wannan musifa domin duk sanda aka ce hankali ya lalace ba ba abin da za ki yi Allah ya tsare